manuniya. Idan lallasa 'yan Najeriya da ake a bangaren tsananin tsamun tsaro abu ne da ya taso daga cikin gida da kuma ƙetare. Ita Najeriya tamkar mangoro ne, akwai masu son jifa su ɗauko. To nan masu jifan su ɗauko su ne da na gida da na waje ne. Game da maganar zaben fidda gwani na jam'iyyun tare da suka fara tattake guri kuwa wasu 'yan jam'iyya ne suka ce sun gano ana nema a fara zure. Idan jam'iyya ba ta nuna adalci ba, ta nuna mutunci ba, ta nuna kyautatawa ba, to a nan ake fara samun matsala. Sistim da aka yi adoptin cewa delegates za su zaɓi eh, 'yan takara ya fara samun cikas saboda wasu mutane sun fara canje-canje na sunaye. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim shekaru da ya sheka zuwa sabuwar jam'iyyar NNPP mai kayan marmari murgino bayanai a kan dalilin da ya sa ya tsere. Ba wai zuwa yi a ba da haƙuri ba ba rigima ce tsakanin ni da gandu ba. Rigima ce ta ba a shigar da al'umma da suka dace ba cikin gwamnati. Shi kuwa Alhaji Atiku Abubakar da ke tafa fitukar farautar farauto ƙuri'u cikin jam'iyyar PDP a zaben fidda gwani gaya wa duniya yake cewa bangaren ilimi na cikin sassan da zai yi wa gyare-gyare. Mun dauki alkawari yajin aiki da malamai suke a jami'o'i za mu tabbatar da ya zama abin tarihi. Waɗannan faso mun ta muka taɓa cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna muku 'yan siyasa masu gaskiya da 'yan ɓare-ɓare. Shiri na sittin da shida cikin jerin shirye manuniyan da duk ranar Juma'a ne kuke saurare. Me yiwa sauraron kuma amma na batutuwan da ke baɗa ƙasa akan maganar tsarkake tsamun tsaro a Najeriya ce ta sa tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa Manjo Hamza Al-Mustapha ya ce matsalolin tsaron da ake gani fa akwai hannun wasu daga cikin gida akwai kuma na ƙetare. abin da ike damuna da gasken gaske shine yadda aka tsara ake tafiya shekara 21 da wata shida kenan yanzu duka ana yin abu daya kuma an kasa gamawa abin tsoro ana shine za ka ga bataliyan ta soja in ka kwatanta ta da ɗan karamin guruf haka na 'yan bindiga kuɗin da ake kashewa a rike 'yan bindiga ƙanana ya fi kuɗin da ake kashewa a rike bataliyo a lokacin yaƙi to zai ka tambaya wake ba su kuɗin wake ba su makami kwaya da artashi da bom da kuma abubuwansu na kwamfuta da suke rike da shi da ake gaya musu ina ne za su bi su je suna cimma masojoji ko kuma ƙauyukan mutane kawai to akwai wanda suke aiki da su to kuma wannan binciken ya kai ga gano waɗansu na waje to wannan ya fi ba mu tsoro saboda ita najeriya tamkar mangoro ne akwai masu son jifa su ɗauko to nan masu jifan su ɗauko su ne da na gida da na waje ne yanzu zan baka wani misali ɗaya ta ban so na faɗa waɗansu abubuwan da muka gane wani abin tashi hankali mai nauyi shine bindiga da take kaɗo jirgin sama ƙasashe hudu ne a afirka ake kaiwa amma mazauninsu na zuwa inda suke shigo afirka ta najeriya ne kuma ta ruwa ne wannan bindigar tana da zango mai nisa kuma tana harbo jirgin sama kowane iri inda ta same shi shikenan amma daga najeriya ake baiwa congo ake baiwa mozambique ake baiwa mali masu shigowa da shi suna shigowa da shi ne da sunan su 'yan china ne kuma 'yan wata ƙasa ce daban ba china ba to amma masu siya a nan najeriya suke masu amfani da shi a nan najeriya suke mutanen da suke arewa maso yamma a yanzu suke faɗa suna da ita da yawa har arewa maso gabar suna rarraba ta kuma wani abin daga inda suke yawace yawacen su kaga soja da ɗan sanda duk sai sai ta sa ido don su rika kama su a hanya ba hanya suke tafiya ba ta inda suke tafiya su je tsakanin gari da gari wani abu ne da daban shi kuma wannan ba zan faɗa ba dai yanzu bai kamata mu faɗa ba. Da alamu dai a dawar sabuwar jam'iyyar NNPP mai alamun kayan marmari ta madugun kwankwasiya ta ɗore. Saboda shugaban jam'iyyar na ƙasa Farfesa Ahmad Alkali ya ce matsalar da ake samu a jam'iyyu shine wajen zaɓen fidda gwani saboda haka yanzu su sun bi komai sun shashare. matsalar da ke samu yawanci a wajen fidda gwanayen da za su iya zaɓe idan jam'iyya ba ta nuna adalci ba ta nuna mutunci ba ta nuna kyautatawa ba to a nan ake fara samun matsala a danne wani a ɗora wani to idan aka fara samun wannan matsa daga wannan lokacin to har a je ga zaɓuɓɓuka ma ba za a samu sauƙi ba to saboda ka shi yasa muka ɗauko takardunmu muka zayyana komai da komai taryan taryan ba ka zo ka sai fom ɗin yanzu ka ka je ka bi ga screening ko sai an je ka sa mutane ka sun sa hannu ka nemo takardun ka certificate ɗin ka saka ina akwai rantsuwa ka rantse so shi ma na buƙatar lokaci so abun yana da dabaru da kuma hanyoyi kuma muna roƙon duk wannan jam'i'a wanda ya sai fom to ya bi dokokin nan don sau da yawa akan zo ka ɗauki mutane an ba su yan zarmu fusawam amma mutum maimakon ya bi daƙe dokokin zaɓe din sai ya ce zai karya su ko kuma zai bankara su karshen ta sai ko an gama zaɓe kundin tsarin mulki na Najeriya ko an zaɓe ka je majalisa ma za a iya bayar ka cire ka a daidai lokacin da ake durudurun dira dandalin daddale ta wajen zaben zakulo yan takara a jam'iyyu daban-daban a zaben fidda gwani na cikin jam'iyyun da ake kira a turance primary wasu yan takarar gwamna a jihar Adamawa da suka yi magana ta bakin ɗaya daga cikin su Alhaji Mustapha Umar Madaki sun ce sun gano sunayen da aka yi gane wani za su yi da an fidda gwani fa wasu sun zagaya suna ta faman zare-zare. System da aka yi adoptin cewa delegates za su zaɓi 'yan takara ya fara samun cikas saboda wasu mutane sun fara canje-canje na sunayen waɗanda aka rigaya aka ɗauke su a matsayin delegates da haka shi yasa muka zo mu sanar da duniya cewa akwai wasu mutane waɗanda suke ƙoƙari su ɓata mana tafiya to mu ba za mu yarda da wannan ba za mu tsaya haikan mu tabbatar da cewa an yi zaɓen nan yadda ya kamata in kuma aka ƙi to lokaci na zuwa da za mu tsaya ko mu faɗa duniya abin da za mu iya yi jam'iyya ta rigaya ta shaida mana cewa za a yi zaɓe tsakani da Allah za a yi zaɓe ba tare da an danne ko an sha tarihin yancin kowaye ba. Sai dai shi tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim shekarun da ya sheka zuwa jam'iyya mai kayan marmari gaya wa duniya yake cewa ai dalilai ne dalla dalla saboda ka dole ne su sirare. Abin da ya kawo jayayya mu shine tun da aka yi zaben 2019 muna da gayya yau shekara ashirin suna mana biyayya muka zo muka yi zaben nan gaba daya muka ba da gudunmuwa amma har zuwa zancen nan da nake da kai in ban da kujera ɗaya da aka ce daga cikin jama'arka gwamna ya ce ba ni mutum ɗaya mar kwamishina in ban da shi ko ma sun ji ba a yi mana tayi musa a cikin gwamnati ba mu da shi aka zo zaben local government ko ex official na mazaɓata councilor ban san shi ba ba a yi mana tayi ba ɗazu da kake cewa gwamna ya zo abin da ya kawo shi ba wai ya zo ya roƙe ni kan tafi ba a'a ya zo ne isanar da ni wai an ce za mu tafi abuja tare ana neman mu da ya tafi na bincika na ga cewa maganan nan ba haka take ba saboda haka ban tafi ba amma daga baya da muka samu labarin cewa shugabannin jam'iyya sun kira mu muka shiga jirgi muka je amma tattaunawar ba ta haifar da kuma domin mun gabatar da bayanai gwamna baya wurin ta ga ba adalci ba so ba wai zuwa i a ba da haƙuri ba rigima ce tsakanin ni da ganduje ba rigima ce ta ba a shigar da al'umma da suka dace ba cikin gwamnati cikin jam'iyya cikin local government kuma har zuwa yau din nan zancen nan ba cin ba ganin yadda jam'iyyar PDP ta yi nisa game da maganar zaben fidda gwanda ta ce ta riga ta kammala tsare-tsare yasa tsohon mataimakin shugaban kasa na Atiku Abubakar tunatar da duniya cewa yana neman shugaban kasa ne saboda su manyan gyare-gyare na fidda abubuwa guda biyar wanda idan kun ba mu iko na rantse muku za mu aiwatar da su na ɗaya mun ɗauki alkawari wannan bala'i da apc ta kawo mana da na talauci da rashin aikin yi mun rantse za mu yi maganin wannan abu baya ga haka kuma mun rantse za mu dawo da zaman lafiya idan allah ya yarda a wannan ƙasar baya ga haka mun ɗauki alkawari yajin aiki da malamai suke a jami'o'i za mu tabbatar da ya zama abin tarihi. kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kuka daɗe kuna nuna mana ana tare. Sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa kullum aka kwana akan tashi fasukan ɗan ƙari. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki ɗari uku da saba'in da hudu ne ga dukkanin masu muzuran matse marafin iko ikon su yi sallama da kan kujerun da suke ganin sun yi ɗare ɗare Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Salisu Ladan dan jihar Adamawa da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shiri da mukan tattaro ko daga wani bangare. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.